alamomin tashin alkiyama lokaci mai tsaho da ya wuce iya tsawon tarihin dan adam mutum ya dauka duniya ba mai karewa ba ce wannan shine ainihin kashin bayan masana masu ra'ayin son duniya kuma shine ginshikin addinai da suka taba wanzuwa a bayan kasa a garuruwan da dama kamar su tsohon samaria da iraki da kuma misra babban dalilin wannan guguwar fahimtar kuwa shine mutane da dama ba su fahimci aikin allah ba ko kuma sakonsa da ya sauka ta hanyar hanzari ko ku a'a sun zaɓi mutane cikin sani da farkon lokaci karancin ilimin kimiyya da fasaha kan iya haifar da irin wannan gurguwar fahimtar da mutane ke da ita amma a yau kuwa an tabbatar ta fuskar kimiyya cewa duniya tana da farko kuma lallai kam ba makawa za ta ƙare a wani lokaci nan gaba allah ya tabbatar mana da wannan a cikin alkur'ani wanda aka saukar kimanin shekaru dubu da ɗari hudu da suka shuɗe duniya kam ta kare ko kuma a ce alkiyama mai eh, tsayawa ce babu ko shakku a cikin wannan al'amari kuma lallai ne sa'ar alkiyama mai zuwa ce kuma ban halarci sammai da ƙasa da abin da ke su ba face da gaskiya kuma sa'a hakika mai zuwa ne waɗannan umarnin da suke wanzuwa a cikin sammai da kasai marasa na kansu duk aikin Allah ne wanda ya halicci komai kuma waɗannan umarnin za su bushe a lokacin da Allah ya zaɓa kuma ya nufa duka duniya baki daya da duk abin da ke cikinta waya ganye mai rai da mara rai ko mai girmansa ko kuma duk kankantarsa zai gushe a lokacin da aka busa kaho kamar yadda Allah ya faɗa a cikin alƙur'ani. kuma idan sama aka fede ta idan koguna suka kama da wuta idan duwatsu aka tumɓuke su kuma suka tarwatse idan rana aka sha haskenta ƙarshen duniya zai kasance a cikin bala'in da duniya ba ta taɓa ganin irinsa ba a bayyane yake cikin wasu ayoyin alkur'ani cewa ya tsawon tarihi mutane sun sha tambayar manzannin da aka haiko musu da su kan cewa shin yaushe ne ƙarshen duniya hakika kuma mutanen annabi muhammadu suma sun sha tambayarsa yaushe ne karshen duniya suna tambayar ka kan sa'a yaushe ne tabbatar ta yake annan muhammadu tsira da amincin allah su tabbata a gare shi an umarce shi ya amsa kamar haka saninta a wurin ubangiji na yake kadai duk da cewa Allah ya bar wannan al'amari a asirce amma Allah ya sanar da annabi Muhammad wasu babban lokuta masu mahimmanci wanda ganin su na nuni ne da kusantowar tashin kiyama. wannan fim din da kuke gani zai nusar da ku wasu lokuta mafiya mahimmanci da Allah ya sanar da manzansa hadisi na cewa idan sa'a ta kusa za a samu yawan alharij alharij kuwa na nufin yawaita kashe-kashe sa'a ƙarshe ba za ta tsaya ba har sai an yawaita zub da jini an ta samu rigingimu a tsakanin mutane iya tsawon tarihi har zuwa karni na sha tara waɗannan rikice-rikicen ƙanana ne marasa ƙarfi ainihin amma yakin da ya taɓa gama duk duniya shine wanda aka fara a karni na ashirin wanda ya jawo asarar miliyoyin mutane wasu kuma suka rasa gidajensu wasu kuma suka zama guragu wasu kuma aka raba su da uwansu hakika kam karni na ashirin ya fara da manyan-manyan yaƙe-yaƙe masu munin gaske wanda tarihin ɗan adam bai taba ganin su ba kuma suka ci gaba da yaduwa kamar su yakin koriya yakin vietnam rikicin arab da isra'il yakin iran da iran da kuma yakin gulf yakin bosnia palestine chechnya afghanistan da kuma yakin kashmir yaƙe-yaƙen sun ci gaba da ƙarfi sun kuma wuce dukkan yadda kake tunani yadda ake haɗa soja na zamani wanda suke amfani da muggan makamai da nukiliya da makamai mai linzami da makamai masu guba wanda suka jawo muggan ta'annaci ga dan adam wannan ya tabbatar da karuwar masu kashe-kashe da kuma ta'addanci a wannan kanni da muke ciki an kashe dubban mutane wasu da dama kuma sun jirkita a dalilan sababbin kungiyoyi da suke ta fitowa waɗanda suke da ra'ayoyi daban-daban kamar masu ra'ayin wariyar launin fata zuwa masu ra'ayin yin kisan kiyashi akan wasu kabilun da ba nasu ba tsabar rashin imani da mummunan hali irin na ko oko da yake mutuka a wannan karni yana kara tabbatar mana da cewa hakika muna cikin shekarun da aka yi bayanin su cikin hadisai da suke nuni da cewa alkyama ya take da tsayawa hadisi na cewa za a rugurguza manyan-manyan birane su zama tamkar ba su ba a shafin da ya wuce mun gani yadda fasahar yaki irin na sojin zamani ya kai matuka da kuma tanadi na muggan makamai da aka yi don shirin yadda ta'allati da kuma kisa irin na kare dangi kan bil adam kawai kamar irin su nuclear bomb yadda yake da azababban karfi ta fuskar kisa da rusau makami mai linzami da ake sarrafa shi ta hanyar haske wato laser guided missiles da sauran makamai da ake amfani da su wajen yaƙi a 'yan shekarun zamanin nan waɗannan muggan makamai sun tarwatsa manyan birane ta hanyar da ba taɓa ganin irinsu ba a tarihi kamar yadda aka yi amfani da atomic bomb aka shafe manyan biranen kasar japan daga bayan kasa aka ce kusan ta faru ga takwarorinsu na kasashen turai yadda aka rushe garuruwa manya ta hanyar ruwan bama da aka rika yi musu a yakin duniya na daya da na biyu waɗannan wurare da aka faɗi da fari sun shaida miyagun nau'o'i na bala'i sau da kisan gilla marasa adadi fiye da ko'ina a cikin wannan ƙarni duk da cewa akwai sauran bala'o'i da suke saukarwa wasu birane ta nau'in girgizar kasa da bala'o'i na muguwar guguwa mai tsananin karfi wadda ake kira da suna a turance hurricane ire idan waɗannan su ma suna sauka ne daga ubangiji maɗaukakin sarki haka kuma su ma sun shafe wasu manyan birane daga taswirar duniya baki ɗaya karuwar da girgizar kasa take a waɗannan lokutan ta kai cewa masu bincike sun fitar da bayanai masu ban mamaki cewa awon da aka yi cikin 'yan shekarun nan ya tabbatar da cewa an samu karuwar girgizar kasa fiye da kima da aka kwatanta yawan girgizar kasar da ake da su iya tsawon lokaci na tarihin duniya baki daya an gano cewa akwai ma keke tazara tsakanin waɗancan da suka wuce da kuma waɗanda suke faruwa a cikin wannan ƙarni wannan ma wata alama ce da take nuni da kusantowar alƙiyama. kamar yadda yake a cikin hadisi alkiyama ba za ta tsaya ba har sai girgizar ƙasa ta yawaita makon da ya wuce mun duba yanayin bala'o'in da suka auku a manyan birane mun ga yadda dukkan su suke waɗanda suke sauka daga ubangiji da kuma waɗanda mutum ya haifar da su da hannunsa ta fuskar yaƙi da kuma yadda suka rushe birane idan muka dubi waɗannan masifu masu sauka daga Allah duba irin na fahimta za mu fahimci cewa girgizar ƙasa da aka ce za ta ƙaru ƙaruwa take ainihin kamar yadda hadisai suka rika fayyace mana su daki-daki cibiyar binciken girgizar kasa da ke amerika ta fitar da alkaluma masu nuni da cewa an samu an girgizar kasa 20,832 a shekara ta 1999 kawai inda dubban mutane suka riga mu gidan gaskiya yawa tare da kuma karfin girgizar kasar yana karuwa ne ainihin har ila yau wannan yana ƙara tabbatar mana da gaskiyar hadisai da suke magana akan cewa alkiyama dab take da tsayawa hadisi na cewa yawan talakawa zai karu arziki za a ringa kasafta shi ne kawai a tsakanin masu hannu da shugaba talakawa kuwa ko oho a lokacin da kiyama ta kusa tsayawa talauci da tsadar rayuwa zai yawaita matuka wannan kam muna ganin hakan karara a fili a wannan zamani mutane bila adadin a afirka asia da amerika ta kudu da gabashin turai suna yin ido hudu da bakar yunwa bincike cikin wannan al'amari ya rawaito cewa daya daga cikin uku ko kuma kimanin mutum biliyan daya da miliyan dari biyar na al'ummar duniya ne ke rayuwa da bakin talauci kamar yadda kididdigar ta nuna a cikin shekara ta dubu biyu. mutane miliyan 826 ne a duniya suke fama da ciwon yunwa a wata kalmar kuwa kamar kimanin mutum ɗaya a cikin shida ne ke cikin halin kayi amma me yasa shin don ba isasshen arziki ne a duniya sai dai don tsabar rashin adalci wajen rarraba arziki da ke hannun gwamnatoci da masu hannu da shuni ne kawai ya haifar da haka ta yadda 'yan turare ne kawai suke amfana daga arzikin duniya yayin da ɗaruruwan miliyoyin mutanen duniya suna cikin halin bakin cikin rayuwa da talauci wannan ɗabi'a ta yin cakulatin ɓangaro da mawadatan duniya ke yi wa marasa shi sai karuwa yake sosai gibi kuwa tsakanin talakawa da masu arziki sai karuwa yake ɗaya daga cikin muhimmin faruwar hakan shine mutane sun yi watsi da kyakkyawar koyarwa irin ta addini tare da mantawa da ɗabi'u irin wanda aka san ɗan adam da shi hadisi na cewa za a samu yawaitar zinace-zinace baro-baro a sarari sa'a ba za ta tsaya ba sai zinace-zinace ya yawaita maza za su ringa kwaikwayon mata mata za su ringa kwaikwayon maza babban dalilin haɗa al'umma wuri ɗaya daidaita al'amura da ke dangantaka tsakanin ɗan adam shi domin samun ɗabi'u na gari kyawawan ɗabi'u waɗanda suke ciyar da al'umma gaba ne ke fuskantar barazanar karkatsewa daga bayan ƙasa yadda ake samun yawaitar luwaɗi da yawaitar karuwanci da yawaitar saduwa kamin da bayan aure yawaitar fyaɗe da yawaitar hotunan batsa da yawaitar laifuka da suka shafi tarawa da kananan yara da yawaitar cututtuka da suke yaduwa ta hanyar jima'i abubuwa ne muhimmai da suke nuna taɓarɓarewar ɗabi'u. 'Yan luwaɗi da 'yan maɗigo a wannan zamani na iya haɗa ƙungiyoyi mai ƙarfi ko kuma gina wajen haɗuwa da kuma ƙungiyoyin siyasa kai har aure ma a fili gwamnatocin wasu ƙasashe sun ba da izinin yi a wasu ƙasashen ma suna iya yaƙar addinai ta hanyar tilasta janyewa ko raba sha'anin ƙasa da addini domin cin karansu ba babbaka luwada a yau ya kai makura wajen yaɗuwa fiye da ƙanukan da suka shuɗe tun daga zamanin manzon tsira zuwa yau akwai hadisin da ya fayyace mana cewa amsar luwaɗi da rashin nuna kyama a gare shi alama ce da take nuni da cewa an kusa busa kaho annabi ya ce mutane za su shagala da yin luwaɗi da maɗugo tabbacin na cewa lokaci zai zo al'umma ta sanda mutane za su karanta alkur'ani amma ba zai wuce ko su ba ballantana ya kai da zukatansu manzon Allah ya ce akwai lokaci mai zuwa ga mutane inda za a rika cika masallaci wajen sallah amma za su zama ko saboda rashin shirya madaidaiciya daya daga cikin muhimman alamomi na tashin kiyama shine yin watsi da addinin Allah da koyarwar alkur'ani bai ce ƙarshen shi ne yayin da aka wofantar da ayoyin alkur'ani za a kawo shugabancin ƙarya da sunan allah addini zai rarraba kashi-kashi za a ƙiyarda da kaddara riya za ta yawaita ci da ceto ko da addini zai zama ruwan annabi ya ce These signs were revealed by our prophet 1,400 years ago. sa'a za ta zo yayin da mutane suka yi imani da taurari suka kuma yi watsi da kaddara annabi ya ce lokaci zai zo wa mutane na yayin da ba abin da zai saura na daga alkur'ani sai dai kundinsa kawai kuma ba komai daga musulunci sai sunansa kawai za kuma su dinka kiran kansu musulmai da cewa su nesa suke daga gare shi saber ti. Divorce will be a daily occurrence. There will be an abundance of illegitimate children. kaucewa daga kyawawan ɗabi'u kamar adalci kauna zaman lafiya soyayya kamun kai da marasa aure mutunta kai da kare haƙƙin wasu kamar yadda addini ya zo da shi shi ke kawo rushewar zamantakewa rushewar zamantakewa yana faruwa ta hanyoyi da dama kamar rushewar iyali the collapse of the family sakin aure divorce haihuwar yara ba tare da yin aure ba bacewar kyawawan dokokin kasuwanci da cinikayya cin hanci da rashawa zamba damuwa wahalhalu rashin godiyar allah da yawaitar shan kayan maye irin su giya da miyagun kwayoyi da kuma rashin dogaro da kai mutanen da suka rasa koyarwa irin ta addini ko kuwa rashin addini cancakat kan iya aikata mafi munin aiki ma'ana su kawo ƙarshen rayuwarsu ta hanyar kashe kansu idan suka rasa hanyar fita daga irin damuwar da suka tsinci kansu a ciki hakika irin waɗannan ayyukan ruwa suke sosai a wannan karnin kuma duka wannan manuniya ce da ke shara da cewa muna kusanta tashin alkiyama annabinmu ya yi bayani sosai game da rushewar kyawawan ɗabi'u tare da lalacewar zamantakewa da mutane za su ɗanɗana kafin tashin alkiyama annabi yana cewa sa'a ba za ta tsaya ba har sai an yawaita kashe-kashe lokacin zai kasance shekaru ne na dimuwa mutane za su gaskata makarici su kuma karyata mai gaskiya mutane za su tozarta wanda ya cancanci a gaskata su kuma gaskata makarici mayaudari hakika a gabanin tsayawar sa'a za a samu yawaitar shaidar zuru da kuma ɓoye shaidu na gaskiya zamba da yaudara za su zama ruwan dare za a kira rashawa kyauta a kuma ɗauke ta hada. shaidu na tarihi sun nuna cewa lokacin da aka saukar da alkur'ani al'ummar larabawa ba su da wata fasaha da za ta iya ba su damar yin bincike a kan halittu ko a bisa duniya baki daya wannan yana nuni ne da cewa akwai tazara matuƙa gaya tsakanin lokacin da annabi muhammadu ya rayu da kuma zamanin da aka fara samun ilimin kimiyya da fasaha duk da haka akwai hadisai da suka labar ci gaban da za a samu ta fagen kimiyya da fasaha a ƙarshen lokaci bari mu duba dalla-dalla yadda suka yi bayani hadisi na cewa a wannan lokacin za a ƙara tsawaita tsayin rayuwa wato lifespan yadda aka ɗauka tsayin rayuwa yana kasancewa a yanzu ya ɗara na yadda yake shekaru 1,400 da suka wuce akwai bambanci mai yawa ta wannan sigar tsakanin farkon wannan kari na sha tara zuwa karshen sa ta fuskar kirkire-kirkire a harkar lafiya da ci gaban da aka samu ta fuskar magunguna da ya eh, mai da wannan al'amarin mai yiwuwa bugu da ƙari ci gaba da aka samu ta fuskar kwayoyin halittu da ke cikin ɗan adam waɗanda suke kunshe da labarin yanayin halitta da yadda take da kuma yadda za ta iya kasancewa wato jeans ya ba da dama ta yadda ɗaukacin ilahirin aikin lafiya zai ɗauki sabon salo. ire-iren waɗannan ci gaba da aka samu ta fuskar lafiya mutanen da suka rayu a farkon lokaci ba za su iya fahimtar yadda yake ba wani hadisi na cewa sa'a ba za ta tsaya ba har sai mutane sun yi kanta a junansu wajen gina dogayen gidaje idan aka duba tarihin ilimin zane gine-gine da ake kira architectural engineering za mu ga cewa dogayen gine-gine an fara gina su ne a ƙarshen ƙarni na goma sha takwas gaba da aka samu ta hanyar sarrafa karafuna da kuma manya-manyan lit na wutar lantarki ya kara asasautar wutar ginin dogayen gine-gine abin da hadisin ya faɗa ya zama gaskiya domin mutane sun fara rike-rike wajen gina dogayen gidaje inda kasashe su kuma suke rigegeniya wajen gina gida mafi tsaho a duniya wani hadisi na cewa ranar ƙarshe ba za time will ba har sai lokaci ya dinga tafiya da gudu gurare masu nisa sosai za a iya zuwa a cikin lokaci ƙanƙani a waɗannan lokacin da ake da jirage masu sauri kamar walƙiya da jiragen ƙasa da ababen hawa sukan iya zuwa wurare cikin awanni kaɗan wanda da kan iya ɗaukar shekaru kafin aji kuma sukan iya yin hakan a hankali kwance kuma cikin sauki The sign in the hadiths has come true in this way. batun cewa lokaci zai ringa wucewa da sauri a hadisin za a dubansa da cewa manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce a ƙarshen lokaci abubuwa za a rika yin su a lokaci kankani idan aka kwatanta su da sauran lokacin da suka shuɗe. hakika ci gaba ta fannin kimiyya da fasaha ya mai da dukkanin abubuwan za a iya yin su a cikin lokaci kankani a kuma samu sakamako mai inganci wani hadisi makamancin wannan da yake nuni a irin wannan fagen ya ce sa'a ba za ta zo ba sai lokaci ya kankance shekara za ta zama kamar wata wata kamar sati sati ko kamar yini yini kamar sa'a ɗaya sa'a ɗaya kuwa kamar dai ka fura wuta shekaru ɗaruruwa da suka wuce da misali misayan sakonni tsakanin nahiya zuwa nahiya kan ɗauki lokaci mai tsawo bayan kuwa a yau kan ɗauki 'yan daƙiƙa ne kawai da taimakon amfani da yanar gizo intanet da kuma tauraron ɗan adam wato satellite a yau miliyoyin littattafai za a iya buga su cikin lokaci kankani kuma bayan yadda a da buga littafi ɗaya jan kan ɗauki tsawon shekaru kamin a hattama shi abubuwan yau da kullum kamar su girke-girke wanke-wanke da kula da yara baya ɗaukar lokaci ta yadda aka samu sababbin fasahohi masu ban mamaki a takaice idan muka dubi irin ci gaban wannan zamani za mu ga duk abubuwan da manzo ya faɗa ya bayyana hadisi ya ce ranar karshe ba za ta zo ba har sai muryar mutum ta yi magana da shi wannan hadisin ya yi magana ne akan ci gaban da aka samu ta sigar aikewa da sakonni irin da wayoyin tangarahu fax telegram da uwa uba email misali ga mutum ya ji ko ya yi saurari muryarsa da farko dole ne ya ɗauki wannan muryar sa'an nan ya iya sauraron ta duka waɗannan fasaha ce irin ta ƙarin da wuce ɗaya hadisin da ke magana kan ci gaba ta irin wannan hanyar shine ke cewa murya za ta kira shi da sunansa hatta mutanen da ke gabas da yamma za su ji hadisi na cewa murya za ta watsa cikin duniya kowace ƙasa za ta ji ta da yaren ya hadisin ya ce murya daga sama wadda kowa zai ji ta da yaransa wannan hadisin da ke magana kan muryar da za a ji ta duk duniya baki daya da irin yaren da kowa ke ji ko magana da shi wannan na nuni ne da kamar rediyo talabijin da dai sauransu babbar mu'ujiza ce kimanin shekaru 1400 da suka wuce a yi magana irin wannan inda kimanin shekaru kamar dari da wani abu da suka wuce waɗannan fasahohin irin na kimiyya ba za a taɓa iya tsammanin su ba zuwa yanzu a wannan fim mun ta duba alamomin ƙarshen zamani ta mahangar hadis da muka samu daga annabi muhammad kuma mun gani hakika wannan lokacin da muke ciki shine wanda aka yi nuni da shi kuma shine ake nufi ƙarshen lokaci wato dab da tashi kiyama haka kuma ba wai kawai hadisai ne kadai suka yi nuni da alamomin tashin alkiyama ba ayoyi da dama a cikin alkur'ani su ma sun yi magana akan wannan lokacin wani bangare daga cikin waɗansu surorin da za su zo nan gaba kaɗan sun bayyana yadda abubuwan za su faru a ƙarshen duniya ɗaya daga cikin surorin da suka yi bayani akan karatuwar lokacin ita ce suratul kamar kamar suna ne na sura ta hamsin da hudu a alkur'ani wanda take da ma'ana kamar haka wata aya ta farko cikin surar ita ce ta kunshi mafi mahimmancin sakon da take da shi a kan karshen lokaci sa'a ta yi kusa wata ya tsage kalmar tsagewa da aka yi amfani da ita a nan wato kalmar shakka a larabce tana da ma'ana da yawa a wasu littattafan tafsiran ma'anar shakka an bayyana ta da tsagewa ne amma a wani gefen kalmar shakka na nufin haka ko tona ƙasa kamar yadda a wata surar aka yi amfani da ita wannan sigar ya ita ce lalle ne mun zubo ruwa zubowa sa'an nan muka tsatsa da ƙasa tsatsagawa sa'an nan muka tsarar da ƙwaya a cikinta da inabi da ciyawa da zaitun da itacen dabino ma'anar shakka a nan ba tsagewa ake nufi ba ana nufin tona ƙasa idan muka koma baya shekara ta 1969 za mu ga ɗaya daga cikin mujiza ta alkur'ani gwaje-gwajen da aka yi a duran wata ranar ashirin ga watan yuni shekara ta dubu da da tara sittin tara watakila shi ne ciko na tabbatar ma'anar wannan sura a wannan lokacin dan sama jannatin america mai suna neil armstrong ya fara taka kafarsa a kan doron wata ya kuma tono kasa da 'yan duwar wasu ya taho da su a matsayin samfur wannan kam abin tafakkuri ne ainihin domin ya yi daidai da yadda surar ta nuna duba mun ga yadda abubuwa suke na tun daga farko har izuwa ƙarshe da yawa daga cikin abubuwan da manzo ya faɗa shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da suka wuce wanda sai a wannan karin ne suka fi bayyana sosai annabi ya yi amfani da kalmar karshen lokaci ne domin yin nuni da lokacin da wannan al'amuran za su kasance kuma hakika faruwar waɗannan na nufin tashin kiyama na kurkusatowa kuma yana dab da afkuwa mun kuma gane wa idanunmu yadda alamomin suke ko kuma suke faruwa kada mu manta cewa kowace alama idan ta sauka na nuna cewa ƙarshen sa'a na kusatowa kuma tana tunasar da mu muhimmancin komawa ga koyarwar alkur'ani mutane da yawa a lokutan nan ba sa la'akari da wannan sha'ani ko kuma suna kin yin batu game da waɗannan babban lamari ba sa son ko da kallon fina-finai da ya shafi masifu da ke faruwa daga Allah koko su yi zancen mutuwa duk ba sa so sun kasa gane cewa ba zai taɓa yiwuwa guje mata ba yama dole ne za ta tsaya Allah ya faɗa a wata aya cewa kuma lallai ne sa'ar alkiyama mai tsayawa ce babu shakku a cikinta alamominta kamar yadda yake a jinsai da sauran ayoyin alkur'ani na bayyana ɗaya bayan ɗaya a yanzu Developments the like of which have never been seen before are coming about right in the age we are Mutane kada su yi watsi da wannan alamomi da Allah ya saukar. Dole ne mu tabbata mun amfana da su. Alamun kansa lokaci da gargaɗi da aka yi a kansa duka gaskiya ne za ta zo babu wanda ya isa ya canza hakan alkawari ne babu wanda ya isa ya hana shi tabbatuwa kamar yadda Allah ya faɗa a alkur'ani ya ce so here the best and most beautiful last words come from the Quran kuma ka ce godiya ta tabbata ga Allah zai nuna muku ayoyinsa har kusan su.